baza ƙarfi ne min kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin tayi. Yau za mu karkata firarmu a kan ƙananan bankuna. Shin wai menene ma ƙananan bankuna? Menene manufarsu? Menene bambancinsu da sauran bankuna da aka sani? Za ku je amsoshin waɗannan tambayoyin a wannan firar da wakiliyarmu Sa'adatu Fawu ta yi da Alhaji Muhammadu Adamu Dangi, shugaban kwamitin kafa ƙananan bankuna na jihar Gombe. Amma kafin ku saurari firar ina son jama'a su sani cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware naira biliyan 220 domin taimaka masu ƙaramin ƙarfi musamman matasa da mata ta hanyar ƙananan bankuna. Kawo yanzu dai, akwai ƙananan bankuna fiye da 800 a faɗin ƙasar, amma da ƙyar idan akwai 100 a arewacin Najeriya. Alhali kuwa ƙungiyoyi da masu zaman kansu da ma ƙungiyoyin addini suna da 'yancin kafa a waɗannan ƙananan bankunan. bari mu ji abin da gwamnatin jihar gombe ta yi da kuma dalilinta na yin hakan ga firar menene ake nufi da waɗannan bankuna Eto, eh ah, alhamdulillah ah, su wannan ƙananan bankuna wato microfinance banks ƙananan bankuna ne wanda gwamnatin tarayya wato central bank of nigeria ah, ta ƙirƙiro su a yan shekaru da suka wuce domin a tallafawa mutane ƙanana wato kamar talakawa da mutane wanda suke da 'yan masana'antu kanana da masu ɗan jari kanana inda za su je su yi ajiyarsu ba sai sun je manyan bankuna ba wato commercial banks su wannan bankuna da yake kanana ne za a yi su a kowane lungu-lungu na kowane ƙasa a cikin ƙasa za a kai su a 'yan ƙananan ƙauyuka da sauransu duk dai yadda mutane za su samu su zo su yi ajiyarsu na kuɗi banda haka kuma su bankunan za su iya dan ba su yan kananan basu suka don su bunƙasa yan ah, kasuwancin su shi dai microfinance bank wannan karamin banki ne a yace cewa kaman bankin al'umma eh kaman bankin al'umma ne to amma da yake kin san bankin al'umma ana da kana kiran su community banks mm. su wannan kaman ah, community ne suke community ne suke haduwa su yi su to amma wannan yan kasuwa ma za su iya yi za ka iya zuwa yan kasuwa ko mutum uku ko hudu ko biyar in kuwa ga akwai kasuwa za ku iya buɗe wannan banki so kusan ɗaya ne aikinsu menene dalilin da ya sa kuka ga ya kamata a kafa waɗannan bankuna eh to kin san idan kika duba al'ummar mu. musamman a jihohin arewa maso gabas za ki ga muna da ɗan koma baya a harkokin tattalin arzikin ƙasa to babban ƙalubale da jama'a musamman masu ƙananan masana'antu da kasuwanci suke fama da shi shine harkan ya za su sami jari don su bunƙasa 'yan abubuwan da suke yi to wannan don ganin wannan gap ɗin shi yasa <laughs> eh, ganin wannan gibi mm. shi yasa gwamnatocinmu na arewa musamman kamar kwanan baya da aka yi economic summit a nan gombe mm. aka ga lalle yana cikin abubuwan da ya kamata a yi wannan microfinance bank din ai kokari a yi su domin mutane su sami inda za a dan tallafa musu su dan ci gaba da harkokin su na kasuwanci domin su rage zaman banza don zaman banza shi yake kawo dukkan wasu kalubale da al'umma take fama da shi kamar yadda na faɗa su wannan bankuna ba wai kawai za a zo a ci bashi ne a gurin ba mutane ma za su iya zuwa su zo su yi ajiya domin wani lokaci zai ka rasa ina ma za ka je ka ajiye kuɗinka to in aka ajiye kuɗi kaga wannan ya ajiye wannan ya ajiye wannan ya ajiye wani kuma yana nema zai zo iya ɗauka to wannan shine aka ga lalle ya kamata a yi wayannan bankuna domin su bunƙasa tattalin arzikin ƙasan wannan jihohin namu so eh, shine abin da ya sa aka ga lalle ya kamata eh, a yi wayannan bankunan ganin cewa an kafa wannan kwamitin a shekara ta 2013 kamar yanzu guda nawa kuka samu cimma burin a kafa a nan a jihar gombe eh to kamar ah, a nan jihar gombe idan kika duba duk mutanenmu za ka samu manoma ne ko suna cikin ah, kasuwanci ƙananan kananan abubuwa ah, ko kuma suna 'yan masana'antu 'yan didai suna neman yadda za su yi shi yasa shi mai girma gwamna ya ga lalle ya cancanta a zo a yi wa'annan bankuna domin in na baki statistics Ah, ididdiga kamar daga alif 2011 an yi rajistarin bankunan nan a najeriya kusan sama da dubu biyar to amma guda hudu ne kawai a gombe ake da su in ka duba sauran jihohi yanzu in ka duba kamar sashin yammacin najeriya za ka samu suna da bankunan nan sama da ɗari uku amma in ka zo north east duk za ka samu basu fi ko talatin ba to shi yasa gwamna ya ga lalle don muhimmancin wayannan bankuna ya kamata ya tallafa ayi. shi sa ya yi wannan kwamiti din a kwamiti suka tsaya suka duba da su da consultants in aka duba yanayin kasuwan gombe da sauransu aka ce to ya kamata a kowane local government a yi guda daya so a takaice yanzu haka an kafa wannan bankuna guda goma sha daya a cikin jihar gombe so a kowane local government akwai guda ɗaya domin in ka duba amin in ka duba kaman jihar gombe yanzu akwai wasu local government ma da basu da banki in ka je na faɗa basu da banki in ka je kwami basu da banki so haga abun takaici ne so shi yasa aka haƙaƙe a yau nan bankuna guda goma sha ɗaya kuma insha Allahu an yi su ah, a cikin ikon Allah dawa dawa za su ci gajiyan waɗannan bankuna eh dama kamar yadda na gaya miki da yake ƙananan bankuna ne ah, duk jama'ar ƙasa za su iya cin gajiyar wannan bankuna domin kowa zai iya zuwa ya je ajiya kowa kuma zai iya zuwa ya je nemi taimako to amma musamman ana duba wanda suke yan ƙananan masana'antu da 'yan ƙananan 'yan kasuwa wanda suke neman ba wai wani kuɗi masu yawa ba domin idan suka tashi suka ce za su je manyan bankuna sai an ce su kawo collateral ko ni su zo su jingina wani abu mm. kadara wanda kuma ba su da shi to ya za su yi to amma wannan bankin su da yake micro ne suna zanne a cikin al'umma sun san kowa sun san halin kowa so halinka shine ka ba sai kana da gida ba su wayannan su ake targeting musamman kuma a cikin wannan masu ƙananan karfi ana duba mata domin mata in kika duba kamar role da suke playing a economy yawa rawar da suke takawa a tattalin arzikin gidaje za ki samu yana da yawa so su ma suna daga cikin mutanen da lallai aka yi wannan abun domin su daya daga cikin kaman ka'idodin da bankin najeriya ta bayar shine akan cewa mata su za su ci kashi 60 na wannan shiri ko a jihar gombe kun yi la'akari da wannan eh to kin san maganan shi kafa banki magana ne daban wanda muke yi maganan kuma da maganan bankin tarayya central bank kuma da yake faɗi wani abu ne daban ah, shi wannan maganan central bank wani shiri ne wanda su central bank suka fito da shi domin su taimaka ƙananan masana'antu domin da kullum suna yi a bada kuɗi a bada kuɗi ƙananan masana'antu ƙananan 'yan kasuwa ba sa samu shi ne suka yi wannan domin ƙananan masana'antu da ƙananan 'yan kasuwa kuma za su ba da wannan kuɗin ta hannun wa'annan 'yan ƙananan bankunan so kaga wahalan da ake sha in aka je commercial bank na samun bashi kamar na dubu goma ko dubu ashirin ko talatin yana da wahala to amma in aka bi ta nan a su kananan bankuna conditions in wato ka'idojin suna da ɗan sauki so wannan project ne na central bank don su taimakawa jama'a wannan musamman eh, ƙananan ma'aikatu eh, da kuma ƙananan 'yan kasuwa shine suka ware kuɗi 220 biliyan wanda an yi shugaban ƙasa ya lancin dinsa a ran goma sha takwas ga wannan watan a ciki yadda suka tsara shi kowace jiha a cikin najeriya za ta iya zuwa ta yi garantiyin ma ƙananan bankuna da suke kasuwanci a cikin jihar ta kuɗi har zuwa naira biliyan biyu. To ko a jihar Gombe kuna duba yiwuwan shiga cikin wannan saboda al'ummomin ku su ci gajiya? Eh a kware da gaske ma muna cikin sahun gaba a cikin waɗanda suka shiga wannan abun domin yana daga cikin abun da ya sa shi mai girma gwamna ya yi wannan kwamiti din ya ce maza maza tun da babu ma wannan bankunan microfinance banks a yi kokari a yi su domin a sami cin gajiyan wannan taimako da central bank ta kawo lallai jihar gombe mun yi applying kuma mun cika ka'idodi na wannan abin nan din insha Allahu gwamna ya yi komai ya sa takarda yan central bank sun zo sun duba bankunan mu komai ya yi kyau mun sami takarda daga house of assembly na ba gwamna izini su sa jihar gombe a cikin wannan duk da ka'idoji da aka gindaya na samun wannan facility na 2 billion a diga an yi completing insa a jihar gombe insha Allahu. sabili da karancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda mu karkara firar a madadin bakon namu alhaji muhammadu adamu dangi da wakilin muryar amurka sa'adatu fawu da julif gresham wadda ta shirya mana sauti ne salo garba ke cewa allah ya sake sada mu da alherinsa baza karfi ne min kudinka kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta